A sabon shirinmu na bana bakwai a wannan mako mun leƙa garin Gumel ke jigawan Najeriya. Daga bisani muka dawo nan gida Kano. Ya take ne matasa. Zuhur Rabiu. Daga. Daga Kalladin Gumel. Ina da ita. To faɗi mu. Waldom kamar Waldom ma wanda ya sani a cikin mu tsakanin mu da abokan mu abinda muke nufi da Waldom. Eh. Kawai idan har kai abu idan za ka je wajen budurwarka. Eh. Kawai daga na zo na ce Waldom to ya kawai ita na ya gane za mu tafi. Za a tafi wajen budurwa kenan. Eh kawai za mu je wajen budurwa mu ba. Eh. To ita ce kalmar da muke amfani da ita. Ta yanzu misali idan samari suka ga 'yan mata akwai irin hmm. kalmar da suke faɗa a eh, junansu da su kaɗai za su fahimci me suke nufi misali sun ga tsaleliyar budurwa. A sosai sama kuwa. Me suke cewa? Wani sa'in za ki gane wannan maɗaukan. Wannan ne? Maɗaukai. Ne <laughs> maɗaukai. <laughs> Ah, wani wata kalma ce da ake amfani da ta wurin ganin an kwatanta eh. kamar ah, musamman ma budurwa eh. cikin samari eh. shi a wayan nan maɗaukai ne wato sun haɗu yawwa wannan hasabi ne kuma ya kamata a je a je a bayyana manufa a bayyana manufa <laughs> <laughs> sai a ce hmm, misali idan maza ne sai ce in mm, Muhammad wannan madaukai ne <laughs> kaga wasu madaukai eh mana sai kaga wasu madaukai kaga wasu madaukai kai kuma sai ka ce ni Allah ko Allah ko eh <laughs> kina ji a bayyana fama na aha